ya sa jihar kano kuma ta samu final wacce ana ganin cewa gabaki daya a manyan 'yan dambo wanda suka tattara ga baki daya a wannan gari jihar kano kuma suke buga jihar kano kowa ya sha da kyar amma ajiye sarkin ya nuna sarkin ne kuma kai ka ɗauka wa jihar kano kofin nan me za ka ce akan wannan nasara da ka samu al'umma kuma suna ta murna da wannan nasara sun san sarki har yanzu sarkin sarkin ne me za ka ce al'umma to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu so ina yi Allah daukakin sarki godiya ina mishi godiya ina mishi godiya kuma ina masu yana kowa da kowa ina mishi godiya eh gaskiya an yi wasa jiya wasan kuma gaskiya wasan da ya zo ya san ya dan so ya zo da matsala wallahi wasa ya zo eh ya so ya zo da matsala amma kuma sarki inda ake zaton ake cewa wanda ana ganin wasan nan daga an fara shi jihar Kano ko daga ta zo bubbugewa za ta yi sai abin ya so ya zo ya ba ku tangarda ba dan Allah ya sa daga ƙarshe sarki ya tuno sarautar baya sarki ya tayar da kayan baya ya zo ya ɗauki wannan kofi ba kuma da tuni yanzu labari ya canja labari ya canja saboda kagare duk jarumai ne ya hada gaskiya kagare a kudu to akwai akwai ebola eh. akwai dan ali eh. Eh. Eh. Eh. a jamus a arewa akwai alikanin bello alikanin bello a ɓangaren mu kuma akwai ni gaka ka yaki ya baci ai ko kaga ya hada jarumai ya hada jarumai to ai ga baki ɗaya Najeriya dan bai hada to kuma sarki ana ganin cewa ko minti uku ba za a ba duk za ku lashe wayannan mutanen sai ga sha wankin hula ya kai ku dare to ba ganin wasan ma ya zo da tangarda wallahi wannan wasan ya zo da tangarda kaga Ebola da kiyaye hita eh gaskiya halakaran Bello da kiyaye hita gaskiya kowa kalli wannan wasan ya san halakaran Bello Allah bai tsare mu ya tsare gaskiya ne to wai sarki wata da kake baya kana ganin cewar kowa ya fita da kyar kai baka tunanin kai ma an ka shigo da kyar zaka fita a ni ai gaba ɗaya raina a bace yake duk damban da sun kai raina a bace yake eh, saboda ji kake kamar ka shiga da Allah wannan damba wai Ebola yana taka dambe da wani yaro eh sakura har ma sakwara yana yana bude ma Ebola wuta ya eh. bude mishi ido eh wai ya zo mana su dambe eh yaro zai mi haka <laughs> wallahi yaro bai isa ba to sai ki kana ganin ba sakura ba amma amalace ya kake wallahi ko amalace wallahi eh yaro ya sani gaba da gaban ta wallahi gaba da gabanta har gobe har cibiyan Allah ya sa yadda gaskiya ne sarki dan manzo Allah har gobe eh. wallahi har yari wallahi to sarki sarki mutane suna ganin kana yin baya baya baya baya baya bayan da nike ba wani bayan bayan da nike hutu kawai nike alas eh. amma wahala tana na wallahi inda za mu yi be eh a to an kawai sai dai eh wallahi sai da a kama ka sai dai bai karan bara kama abi ne wallahi har gobe ina nan lafiya launiki wallahi to sarki akwai mutane wanda suke taimaka gaisuwa wanda ba su samu haduwa da kai ba ta yayanka wato garban taka lafiya wanda Allah ya rasuwa me zaka ce wa al'umma to ina yi ma godiya ina yi ma Allah madaukakin sarki godiya ina mishi godiya wa sauran masoyanmu da suke mana addu'a suke gaishe mu akan wannan rashin da muka yi to mun gode mun gode Allah ya sa mu dace Allah ya sa mutuwa hutuci Allah ya sa Allah ya ba shi rahama Allah ya Allah ya ba shi rahama Allah ya sa ya huta amin amin mu kuma ta mu tazo Allah ya sa mu cika la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sarki akwai wata magana da jikon mutane suna faɗa wai ai shi mu riga ya riga ya tafi da dambansa wai ya abin yake ah, ai kawai dai Eh. ai shi lokacin da Allah ɗauki rayuwar shi ya jima da barin dambe gaskiya tun ma ba tun ma ba fara ni ne shaida gaskiya ne tun ma ba sa aye ni ba gaskiya ne dambe tun kafin ka zo duniya tun ma ka in zo duniya garba ya banda da duk ma eh. ba same shi yana dambe ba to wala ba same shi yana dambe ba gaskiya ne kawai dai Allah ya gawarta mishi Allah ya ji shi da rahama amin sarki na ji ka ce wahala har zuwa hala ide wahala tana nan eh. <laughs> wuya wuya ba da ba da bambara eh manya manya suna fita da kyar ah to balle ma yaro to balle ai yaro sai na galika gaskiya ne wato sarki mu da kansa sakwara wai ka ce kai ba sakwara ba idan amalace wani ya bana haushi eh ebola ya bana wuce ana damban kasa damban ka yi da jihar ka kunya eh. amma ka zo kana wani dambe haka da yaro karami amma yana bude ma ido wai ka kai wai yaro karami har da shuri ah eh kama wato sai kaji kai kamar ka shiga filin Allah dan banda sun kai eh ka san dai muna da miris eh ba wanda ba a shi mota annan su ba gaskiya ne amma duk in sun zo hadu wallahi sai na haka don ban son mu shiga mu shiga kunya gaskiya ne ni dai dan ban gasa ne to ban son wallahi in ga wanda kake layi ɗaya da su ban son ya kunya wallahi eh. na yi sa kawai ko me mu'adda eh amma na ga suna damkon banza suna damkon banza kadiba ali kadan bello in ba dan ma yaron eh bai da wayo in ba dan yaron eh in ba dan yana rike yaron ba wallahi eh. ali kadan bello kun tashi warko ya riga ya mutu gaskiya ne kun tashi warko kuma an ka ƙara yaro ya ƙara jirwa ya ƙara samun shi to yanzu garkocin da mun ga dai kadan bello ban da yayi da shi da dan guruma da yayi yanzu a wannan a ranka ya ka ji wannan dambewa kake so ya bige wani <laughs> dan ban gasa an ka cewa eh kuma yaron yaro na ne gaskiya eh to ba abin da zan iya cewa dan bace ta zo a haka eh amma a ranka zaka so ka ji cewa yaron ka ya biki alƙanin bello ko kuma zaka ce zaka so ka ji ba eh na so dai ko da point ne ya hidda shi ya fita yaron ya eh ko da point ne ya hidda yaron eh ya zan ya zan dai muna sama kuna sama muna sama tunda gurin mu daya eh. su alƙanin bello to sun zo su mara dan banza in ba da Allah taimake mu ba Allah taimake mu Allah ya tsari Allah ya kiyaye eh sarki ya fito oyo Allah da shaukon ya oyo Allah da za a ce an zo ja an zo ja ga Kano an ci gudu ya ci gudu ya hada jarumai ah, to kai yanzu sarki da a ce kai ma ka shigo ka fita da ƙarya za ka ji a ai wallahi ina ganin bakin ciki ma zai da jiya ba zan iya walwala ba eh in dai a ce ni na ita yadda sun kai ta eh bolle ya ita da kyar eh hali kanan bolle ya ita da kyar eh ni dambe eh zo ga dambe dambe ta yi hakan eh ma ya ita da kyar eh ai shi kenan kawai mutuwan da ake cewa na riga na mutu na eh. kwanta to ka yadda da fata eh, <laughs> na kwanta kai sarki to masu kallo da sarki garkocin da kenan ya nuna wa jama'a cewa sarkin ne sarkin a cewa dan bangasa eh. dan bangasa ba wasa alashi damben gasa ba wasa inda ake gane bambancin dambe da yaro kenan eh. yaro in yana haima. eh to a hada ku damben gasa wannan yaron ƙungiyar katsina har cewa wai take ni wannan yaron wai ina tsoron shi ni ya za a autan su kido dan yana autan su kido dan yana autan su kido yake cewa wai ni ina jin tsoron shi to kisa bi ne mishi ko wacce sai an ɗauke shi ba rai eh amma da haka ne yake cewa saboda ya ga yaron yana baya yana, yana takura ni da da kama dambe eh wai shine ina tsoron yaron to kai kuma aka ce wai wannan hada da ta dama kai a daɗi ka ji ni wallahi daɗi na ji saboda ina so in nuna mu yaro yaro ne yaro yaro ne kuma na nuna mishi abubuwa ina gaban shi gaskiya ne saboda duniya ta gani duniya ta gani gaskiya ne waya wallahi wala ba daɗi alaji kai ka bari ka saba da wala alaji duk wannan damban da suke dan ba shirme na ga suna yi wallahi alhaji gaskiya ne sarki wallahi hakko da in dai bane alhaji ai wannan yaron na so ta hada mu da shi wannan yaron da anka ci za mu yi dan da shi dan wannan autan mamman autan mamman wato tsaya sarki wannan fansa kana nan kana neman ta me ne mishi ba na ga tsoron yake ji ban san tsoron da yake yi na ba wato sarki fansa baya so ya bayar so na so a ce shine mun kai dan bannan da shi eh na so a ce shine mun kai dan nan da shi to ai sarki kuma ana cewa wai neman ka yake tunda lokacin da mun kai rambe da wannan yaron eh. an na faɗi hannun shi eh. duniya ta gani kuma kowa ya shaida lokacin kai ma shaida ne gaskiya ne da lafiya gaskiya ne rashin lafiya ya ci ne ya ci ne ya ci ne dawa kulora virus cikin kulora virus na rashin lafiya eh, rashin gaskiya ne ni ne shaida ai rashin lafiya Allah ya tare ni Allah ya tare ni gaskiya ne na yi sa'a sosai gaskiya ne sarki Allah ya samu gama amin to sarki Allah ya samu raji sarki yanzu ya kake ganin haɗo ku da shi wannan yaron garkuwa wato automamman wallahi kai kaga dai na da ya da kuke ni eh. to ni ban da haushin shi ya ce kai ƙara ban da ban da haushin shi na waye to saboda me kace haka saboda dai naga an hahaɗa mu dambe tsoron zuwa yake eh yaƙi sai rinka cewa in dai da ni ne ba zai yi ba a tambuwar alwashi. shi eh. ya ɗauka ai tun da ya zo da yan dambe ya ci ya ɗauko jihar kano to ya ce yan dambe ya eh. ɗauko su autan mamma su ɗan yalin su kido su sokora to me yasa ya ce ɗauko su autan mamma ya ce in dai da ni zai yi ba zai yi ba gaskiya to in dai ba zai kara bani da ba shikenan ni na ban mishi to sarki zan taka zan je in ji bakin eh, automan ma in ji cewa wani me ya hana kai sa kusan sa in dai zai eh ina na wallahi zan yi an gama in dai zai dan eh to yana nan lafiya launin ki zan to masu kallon mu dai sarki garkwacin da ke na kuka ji mu da shi an tashi ya ce ba kowa kuma ya ce sarkin ne har yanzu ba kowa har haji ne in Allah ya da gaskiya ne sarki to sarki ya mutun sarauta fa mun ga si sarki dan magana ko wanda ya karba kuma ya ta zame maka ya je ya zauna ya kasa yawo ya zaka ce sarauta kan ji an cewa eh. sarauta ba wasa ba cewa gaskiya ne ai in an baka sarauta eh sai ka shirya sai ka sai ka shirya mu sarauta za a baka sarauta eh to da ya ci sarauta wa ya ji shi to in ba renu ba irin waɗanda bai shi ba gaskiya ya ji a kawai ya zauna wa shi sarki ha ba to ya labe to ai shine ya gama ta fito ai yaki wai kaje eh. dan ban makwa dan ban makwa kai kai wata wajen wata uku kana don makwa to gaskiya da wajen jallu kyauta mana ba gaskiya ne ya kamata ya don makwa alhaji tunda cigiya sarki yake kawai kawai eh. ana cigiya wallahi kuma ana kuma shi ma da kanshi yana ji ya ci a ce ya muna adalci ya yi to inda za a rinka ganin shi gaskiya ne amma ya je ya tsaya dambin kauye kauye to amma mun tambaye shi a waya ya ce ai aikin noma yake ya kake ganin aikin eh to in eh, aikin noma yake yi eh, wannan muna mai fatan nasara eh, insha Allah gaskiya ne ba lai ba ba lai yayi ba inda wannan ne ba eh gaskiya tunda gida ne to Allah ya bashi sa'a amma kuma in ya gama ya kamata ya leko ita sarauta idan an karbe ta dan mara yaki aka karba ah, ba zama aka zo yi ba ba zama aka zo gaskiya ne ai buro ba ai shi sanan lakurce eh nan lakurce saboda na riga na ban mai sarauta ka bisa ka gani eh ni abu gani na shi a ranka ganin shi to me yasa ya ce kawai ya gaskiya ne ya fito in dai noma yake a can eh. ba da mu Allah taya mu Allah taya mu Allah taya mu amin Allah ka cece mu Allah ka agaje mu masu kallon mu ga ga riga sarki Allah ka ba mu sa'a da amin Allah ka ba mu sa'a da amin sarki sai mu ku taya mu da addu'a amin sai mu ku sarki an yi lafiya sarki ya da ba kowa ba ba kowa bro ba ai ka sani gaskiya ne sarki ni ba na kirari ba na gwada ni wani ne gaskiya ne ganin yanayi na hmm. ba sai na gwada ni wani ne ba gaskiya ne sarki ko gani ya san ni ne wallahi wallahi haka ne ko gani an yi ba boye nike ba an yi ba za a yi ba sarki ba eh gaskiya ne ganin na ka ga yanayi na ka san ni ne ka san an san sarki gaskiya ne wallahi ora uba ka eh. <laughs> huta sarki eh, ba kowa ba kowa an tashi salbro ba eh, yaro ya faɗi mai gidan yaro ya faɗi ko bai ina nan lafiya lau nike ina nan kalau in Allah ya sa da ina da musu ina musu fatan nasara ina ina ina yi Allah madaukakin sarki Allah Allah Allah Allah Allah Allah da Allah Allah da Allah Allah Allah Allah Allah lafiya amin amin Allah kai ne a kace roƙe ka eh gaskiya ne Allah don mulkin ka Allah da hasken mulkin ka Allah da isarka yawa ka kare mu kare musulmi da musulmai amin amin amin Allah Allah Allah Allah da hasken ka gaskiya ne Allah ya samu gama lafiya sarki mun gode Allah saka da na gode sosai na gode na gode madalla yaƙi sewa yaƙi sai shafi kuma ya kwanta a yaƙi sewa a sewa wani kuma kiye tana wani isi da kusa kuma wani na kuma zuwa a yaƙi sewa a yaƙi sai cito ya kwanta kuma na kwanta cito na kwanta kai Allah ya tigar da liya wafi na rabu wani kuma wafi ɗan fiye da wanka da muke kuma da kuma ga kuma da kome suka yi kuma Allah Bravo!